Sako yanzu yanzu daga mai faɗa a ji wato gwamnati don haka zan karanta. Gwamnati ta ce tiriliyan ɗari da hamsin da biyar inda ta ci bashi domin ta raba ma talakawa ta zuba hannun jari da su kuma an samu matsala. Kaɗan daga murya kaɗan kuma ka sassafta daidai yadda zan fahimta. Gwamnati ta ce tiriliyan ɗari da hamsin da biyar inda ta ci bashi domin ta raba ma talakawa ta zuba hannun jari da su an samu matsala don haka ta ce sai dai a raba asara. Ba zai yiwu ba. Don haka gwamnati ta ce sai dai a raba asara kowane ɗan Najeriya sai ya kawo dubu ɗari biyar domin a haɗa a biya bashi. Ƙarya ne wallahi. Gwamnati gwamnati ta ce ba shawara take badawa ba umarni take badawa kowane dan Najeriya sai ya kawo dubu ɗari biyar a hada a biya bashi. Babu shagen da isa. Ta ce dai tana so ta biya kuɗin nan da sauri domin ta ƙara cin wani bashin don haka ƙarshen watan nan ta ba mu kowane dan Najeriya a kawo kuɗin shi. Eh, A'a, ofisa ban faga makarantawa ba. Dala sai ce kina Aisha. To, to, to mutane na na faɗin duniya ga baki ɗaya ina yi ma kowa fatan alkhairi. Yau ma dai na sake dawowa gare ku ba tare da bata lokaci ba albishirinku. Goro. Shin ko kuna da labarin wannan kamfanin mai suna Abshad Welding Construction Enterprise? Na samu wannan labarin. To ya tsaya tsatsaf ya shirya tsaf domin ganin ya muku aiki mai kyau. Da gaske kake yi? Ware kuwa da gaske nake Abshad Welding Construction Enterprise gwani ne na gidan gaba gurin sanin makaman aikin walda. Haka ne. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walda kowane iri kofa window stainless overhead tan iron rufin kai kowane irin walda wannan kamfanin suna yi alhamdulillah wannan kamfanin suna abubuwa da yawa na walda don haka za mu je bayanin kai tsaye go ahead na farko dai suna yin iron rafta iron ripping sannan suna yin iron bending na daki. haka nake so sannan kuma kamar yadda na gaya muku suna yin stainless da overhead tank da kuma metal door spacing Sabewa. sannan kuma suna yin kujerun makaranta kuma suna yin bogula o bogulari na window ko na wani wajen sannan kuma suna yin gate kowane iri tarihi ne ka ji magana gaskiya ba su tsaya a nan ba suna yin car park irin wannan rumfan na cikin gida wanda ake faka motoci sannan suna yin electric fence irin wanda ake sakawa a gaban gida saboda barayi masu tsallakawa sannan kuma suna yin roller do irin wanda ake kulle babban shagon nan da shi duka abin da ka faɗa gaskiya ne ba su tsaya a nan ba again suna zuwa kowane gari ko ina kuke su zo su muku aiki in dai kun yi communicate da su kada dai kuma manta kamar yadda na gaya muku walda walda kowane iri ne abishat welding construction enterprise za ta kera muku muku kowane irin style na zamani. Na da Allah. Gaskiyanka. Malam idan dai kana so gate din gidanka ya tsaya da kyau windon gidanka buglarin gidanka kai komi dai abin da ya shafi walda ya tsaya da kyau na gidanka to kai communicate da su kada ku bari a baku labari. Kowa ya da jikinsa. Kuma kamar yadda na gaya muku rafta rufin na iron kowane iri ne Abishad Welding Construction Enterprise suna yi. Kwarai kuwa. Bari mu ba ku satan amsa kuma suna aiki a cikin farashi mai sauki kada ku bari a baku labari ku yi communicate da su ta wannan nan banga kuma Gmail ɗinsu Ghana. Shi kenan. Full address ɗinsu dai suna Bauchi State sannan kuma suna da branch a Abuja daidai. To. Kamar da yadda na gaya muku kada ku manta head office ɗinsu yana Bauchi State behind IDC Zango Bauchi State. kuwa. Branch office su kuma kamar da na gaya muku yana Abuja Zubarot Road a daidai. Haka ne. Daidai bill Material opposite New Site. To. Sannan kuma yanzu nan da kuke kallon bidiyon nan ku shiga comment section za ku gana aje muku link ɗin website nasu ku danna ku bi shi domin ku yi communicate da su. Shikenan. Kamar yadda na gaya muku kada ku manta in dai walda mutane in dai abu ya shafi walda in kuka zo abishad welding construction enterprise magana ya kare na da Allah kamar yadda na gaya muku za ku iya yin communicate da su ta wannan namban ta whatsapp ko kira domin ku ba su aiki ga kuma gmail din su nan kada ku bari a baku labari wallahi ba sai bata lokaci ba abin da nake tunani kenan ku yi communicate da su domin a yi muku aiki mai kyau ga namban wayan su nan ga kuma gmail din su na fatan alkhairi kai kokari Allah ubangiji yayi mana jagora amin